فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام don haka ya kai wannan manzo kada kai zaton cewa Allah wanda ya yi wa manzanninsa alkawarin nasara da bayyana addini mai saba alkawarinsa da ya yi wa manzanninsa ne hakika Allah mabawayi ne babu wani abin da zai rinjaye shi kuma da sannu zai ɗaukaka waliyansa kuma Allah mai tsananin ɗaukar fansa ne akan maƙiyansa da maƙiyan manzaninsa.